وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت قال الله مدوك سيما يقوى ميقومي وانجي نونا من ونا لا ناتي ولا ربا ونا شاد ايقوة رجل اول جراد من ايرت اليهود الاربعين نبيو ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau da 28 ga watan goma shekara ta 2020 a yau za mu darasi na 32 a wannan littafi mai albarka waje da suke hisunnati wal kitabil aziz littafin da aka rubuta shi a akan cikihu karkashin faɗin Allah da na manzo ko bisa fahimtar magabata muna cikin kitabun sala kuma muna cikin karanta wajibabbun sallah wato wajibatu sala wanda wancan satin muka fara lokaci halinsa mun karanta na ɗaya na biyu za mu tashi insha Allah na ɗayan shine takbiratul intiqal wa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kabbar bari duk da kake na ka daga ka sunkuya ka miƙe dukkan su wajibai ne yin su wajibi ne yin su أفضل سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد واجبي نبي أسكن صلى شنا التشهد الأول تهيا تفرقو تهيا تبيو مكمان تاتنا تشيركوني تهيا تهيا وتدقيت في سلامة أما تهيا تفرقو لذاك وإتما سنة كم واجبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه azza wa jal wannan hadisi hadisin ya zo cikin a sunanin nasa'i kuma ya zo cikin sai na al'irwa tashahudul awwal dalilin cewa wajibi ne a sallah saboda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ce lallai muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah dan gatan Allah kana yace idza qa'atum fi kulli raka'ataini idan kuka zauna a kowace raka'a biyu fa qulu at-tahiyatu lillah at-tahiyatu lillah wannan ita ce tahiyya ko sai eh, ku ce datsa dan gaishe gaishe sun tabbata ga Allah was-salawatu wat-tayyibat da aminci duk wani sifa da ake dangana ma ubangiji ta aminci ta tabbata a gare shi ba da daƙaƙan gaisuwa ko gaishe-gaishe duk sun tabbata ga Allah kaga shi ne farko cakace za ka asana wa za ka yabo ga Allah a cikin tahiyarka sana assalamu alaika ayyuhan nabi abdullahi dan masaud suna suna gaban manzo haka ya koya musu sai ku ce assalamu alaika ayyuhan nabi aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu. da rahamar Allah da albarkan da albarkokinsa su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wanda wancan karatunmu na wancan sati muka ji cewa a yanzu ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu. an gane wato kasancewar annabi da gaban su yake ke fadin wancan assalamu alayka amma yanzu ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh aga kayi ma annabi shi kuma shi ma kai mai tasa addu'a amincin Allah ya tabbata ga wannan annabi sannan da rahamarsa da albarkocinsa sai kuma ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata a gare mu kaga wannan alaina addu'a ga kanka da sauran muminai wa ala ibadillahi salihin kuma aminci har wayo tabbata bisa bayan Allah salihai da wanda suka gabata da wanda za su zo nan gaba da na yanzu duk kayi masu addu'a amincin Allah ya tabbata a gare su kaga kayan addu'a ga mamma neman wato ainihin yabo ga Allah da godiya gare shi an gane sannan ga manzo sannan ga kanka da sauran musulmi sannan da kuma sauran salihai bayi duka tahiyarka ta hada su sannan sai ka ce ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne kaga ka jaddada kalmar ka ta tauhidi kenan sun maliya ta hayar a ko mina du'a'i a jabahun ilai sannan sai ku ya zaɓi addu'a wacce ta fi ba shi sha'awa ya yi makansa wato wacce zai yi zuwa addu'a da ya fi sha'awa ya fi birge shi ta fi ba shi sha'awa cikin addu'a inda manzo yake domin an ce ka zaɓa ba ana nufin kai ka je ka ƙirƙiro taka ba dan ba na jin taka za ta yi ko ta sahaji da yake kira balle kuma ta manzo shi yasa kaga sai ka koma ka ƙirƙiro ƙirƙira shine ka samo ta manzo da yayi wani irin askara ya yi a daidai wannan wuri to sai ka karanta abin da shi ne aka ce ya da ubihi rabba da ya roƙi ubangijinsa da irin waɗannan addu'o'i suna nan ka koma littafin askar za ka ga irin addu'o'in da annabi ya to kaga wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud hujja ne cewa ta tun tunda annabi ya ce masahabbai ainihin idza qa'atun fi kulli raka'atayn cikin kowace raka'a biyu kuka zauna faƙulu to ku wannan igiya an gane da kyau Waƙar a amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-musi'a salata fa qala fa idza jalasta fi wasat as-salati inna waftarik fa khidaka al-yusra thumma tashahhad wannan hadisi mun karanto shi a bani cikin sunna abi dawud ko yace har wayo annabi ya umarci sallallahu alaihi wasallam wannan da ya muna na sallarsa wanda ya sallarsa ɗin nan ba daidai ba Ba annabi da ya zo koya masa daga abin da ya ce mai faƙali ya ce da shi fa'iza jalasta fi wasu salati idan ka zauna a tsakiyar sallah shi ne raka a biyu a gama raka a biyu biyu za ka ƙara ɗaya za ka ƙara sunan shi da ya tsakiya tsakiyar sallah idan ka zauna faɗi ma'ina a natsu a zama ba kana zama ba ka ɗaga ka tafi za ka sake dungurawa ko kuma a'a za ka miƙe sai ka natsa a zaune in an ɗago daga ne in an ɗago daga sujada ta biyu don za ka tahiya sai ka zauna ka natsu kunna. Wannan waftarish wacce zaka alisura sai ka shimfiɗa cinyar ta hagu inda zama za ka yi a kan ka ta hagu ba za mu kafa za ka ka zauna kan wai ba haka sai ka zauna yana nufin sai ka shimfiɗe cinyarka ta hagu kamar na yadda ya faɗi sun mata ƙasar anan sai ka yi tahiya a nan ne za ka ga suna irin zaman nan na sake ƙafafu wanda ake ce ka a sai su zauna kan wato ƙafafun nasu zuwa suna kan kawo su ƙawun na ta haka wannan kuskure ko yanzu da na zo aka tseren wani da ya salla a gaba na haka na ga ya salla za ka yi tahiya da ta farko da ta biyu ba a wannan zaman ya halatta tsakanin su ku. ka yi sujada farko ka tsako ka irin shi kafin ka koma ta biyu an halatta kai ɗaya an halatta masa kai amma yayin da za ka zama tahiya ta farko za ka zauna ne akan kafa ka kamar da muka nuna kafa ka ta hagu ka take ta dama ka kalli alƙibla zama kuma na tahiya ta biyu wacce za ka yi sallama ita kuma za ka zame kafa ka zauna kan tsayawanka an kullo da ita haka ita ma karkata ta kalli ta ita kuma wannan dama tana na a ciki kaga ba a ce ka zauna kan kafafunka ba da yawa yanzu gari matasa suna sha'awa irin wannan zaman sai ga mutum kawai ya take yana tafiya ba sai in ba inda aka ce ka take kawanka ka zauna kan su sai tsakanin wato ainihin sujada guda biyu ba a tafiya ba to shi yasa a nan wani kaga za ka ce waftari faɗi zaka sannan kuma alisura su mata shahar sannan shi kuma wannan kenan ko duk Haji sai biyun za ku gan abin da suka nuna kenan wannan wajibi ne yin tahiya ta farko a sallah sai na uku ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره أما وراءه يا وجب كشيم صلى إذا قام إلى الصلاة إن يتخذ زي صلى أن يتخذ سترة بين يديه ya سترة sutura ya sa gaba gare shi kai kaɗai za ka yi wannan karatunmu na kwanan nan ina jin cikin alulu kenan ko shi anan yana ga wajibi ne sanya sutura ga mai sallah shi kai ko kuma ga liman amma kawai ka dauka ai sutura ba wajibi wacce sai inda za a kira maka sallah wannan shi yake so ya kawar inda za ka sallah kai kai to lalle ka sami wani abu ka rike shi a matsayin sutura a gare ka yin hakan wajibi ne shine yace in mutum ya tashi zuwa sallah to ya riƙi sutura tambayi ne dai amna ulmurura amama wannan sutura ta hana mai shuɗewa ta gaba gare shi sannan wata kufa basarahu amma wara'a sannan ta tsara ganinsa daga abin da ke bayanta ka sa wannan fila ɗin ita ce sutura ɗinka to kaga kamata yi dama inda za ka sa gushi ake so ka rika kallon ka ga ka sa ta kaga shi kenan kuma ba za ka zo kai ta kallo nan gaba ba kasa wannan garin shine straka kaga ba za ka je kuma kana ta kallon mai wuce ta waje ba sitira ita ma wata shamaki ce a gare ka sannan kuma wanda duk zai wuce ta gaban ka ya san ba zai bi tsakanin ka da straka sai dai tsokana ko kuma kila so yake saba ma Allah kun gane an sahalim da abi hasma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترته وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة حديث يزو cikin sunanin nasa'i kuma yazo cikin washiko shi ma yazo wadina ko a cikin sunanin nasa'i yazo da shi akwai ma lafazin bi lafzi idza salla ahadukum ila suratin nan wurin cewa ila nan ma haka ce ko ko mu koma mu ci hadisin ibn abi hasmani Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku ya tashi yin sallah yusalli ila sutratin to yayi sallah zuwa ga wata sutura da yake a gabansa kada kawai ya tsaya haka babu wata sutura a gaban shi sannan wal min minha ya zama ya kusanci ita sutura ɗin saboda me la ya kaɗau shaitanu alaihi salata kada shaitan ya zo ya yanka masa sallarsa ma'ana ya ɓata masa sallarsa kun gane ga wannan hadisi yana nuna kenan idan ɗayan ku zai sallah to yi sallah zuwa ga wata sutura da ya sa wa an ibn umara an karɓo daga abdullahi Ɗan umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب شين الشيطان إكرام قف وانا حديث يارك فسر شلاك لو الشيطان عليه الصلاة أو الرواية وعبد الله أم عمر الله يقرأ مصر دايك منظور صلى الله عليه وسلم ياشي la tusalli illa ila sutratin karka yadda kai sallah sai ila suturatin zuwa ga wata sutura da kasa a gabanka kawai ka tsaya a gabanka ko a masallacin nan kawai kanin ka ba komai kai sallah kuskure ko dai ka sa wannan abin littattafai din ya zama sutura ko fila ɗin can ko wani ina in yana zaune gabanka ba zai tashi ba ko wani abu da za ka aje ko ka dawo gabanan ka sa amma ka kawai ka sa ba sutura ka sa ba wannan hadisin kada ɗayan ku yi sallah illa ila suturatin sai zuwa ga wata sutura da ya sa wala ta da ahalin ya murra bai na ya laika idan kuma ka sa kada ka yadda wani ya suke gaba gare ka tsakaninka da sutura wani ya zo zai gita ko karka yadda ka bar shi in a ba in ya ƙi dole sai ya wuce ta gaban ka kana sallah bayan ka saka sutura al tuqatil to ka yaƙe shi ka yaƙe shi ma'ana ka hana shi kenan iya iyawarka eh. fa inna a qarin domin koda mutum ne kake gani ke tare da mutum akwai shaidan? yana tare da shaidan, shaidan ne yake so yake tara maka sallah domin hadisin baya mun ji an ce la shaytana alaihi salata kada ya bari shaidan ya bata masa sallah sai mutum yazo zai ketara maka sallah hana shi iya waka. ka yake shi kalmar yaki yake magana da ita mana ka tunkude shi in yaki ka daɗa tunkude shi ka ture shi mun karanta a wancan littafin na lu'ulun cewa iya iya wanka za ku tunkuɗe shi eh ko da zai tafiya faɗi ka tunkuɗe shi karka bar shi wata ta haƙa kusuturatu bil didari wal suwanati wal asal mazruzati wal rahilati ya'riduha fa yusalli ilayha wa qallu ma yajzu mithlu mu'tarat ar-rahl na'am yace wata ta haƙa kusuturatu bil didari ita sutura tana tabbatuwa in ka tashi sallah da jidar garu kenan ko bango ko zo nan za ka sallah to ka maso ka ɗauka wannan ne ka? ta tabbata kenan kun gane walisuwana da kuma fila a masallaci wannan su ne wasu ne fila wa walisuwana sannan wal'asa almagaruza da sanda da aka zo aka kafa kamar da wani ajeji ne za ka iya kafa ta ta kafu sanda ka ce ko wani mashinka ko wani abu ne da za ka tsira shi ka saka shi kuma ya zauna kamar yanzu abin wannan abin kamara ɗin nan A ya sanda ce ko irin wancan ka saka ta kaga za ta tsaya ko ita ma duk ta tabbata hilaki, da kuma abin hawa kamar rakumar ka ko rakumi ko doki zai tsaya kun gane to shi ma sai ka sa ya arizu ha wanda za ka gicciya shi a gaban ka yi salli ilaiha sai kai sallah zuwa ga wannan abin hawa naka da ka jingina idan za ka sa raƙumi annabi ya sa taguwarsa ta zama sutura to yana ga mota kake ne yanzu ko ke kanka ko kuma mashin ɗinka daga gicciya shi wancan ma mai rai ne an ce za a sa shi inda zai tsaya ba zai tafi ba to yana ga wani busasshen abu ke kike nan sai ka gicciya shi a gaba ko mota kake nan ko duk waɗannan abubuwa za su sutura za su tabbata da su fa yusalli ilaiha wa aqallu ma yujzi'u mislu mu'kharat ar-rahl mafi karancin abin da ke sa istira da shi shine sirdin abin hawa sirdin raƙumi ko sirdin doki kayan san sirdi yana da wani ɗan tudu haka ko gaba da baya ko to ko shi ka zo ka aje a gaba yayi ya isa sunan sutura da abin da ka sa shi ka ga sirdi ina jin ai duk ba zai fici da tsawon haka ba to ko shi ka zo ka aje a gaban ka za ka yi sallah ya isa ya yi sutura ba ce wani kashin abu ba isa yace da hadisi Musa bin Talha an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza wada ahadukum bayna yadayhi misla ar rahli falyusalli la yubali man marra wara'a zalika na'am wancan hadisin ya wato na al-khashaba allati yasni wato yastanidu ilayha ar-rakibi take cewa mu'akhirat rahal wannan ɗan katako ko ice da ake yin sirdi na doki ko raƙumi shi ake kira da mu'akhirat rahal sai hadisin da muka karanta yanzu hadisin ya zo cikin muktasar na wato imamu muslim kuma tirmidhi ya fitar da shi abu dawuda da sauran malama hadisi mai ma'ana hadisin musa bin alha wanda ya karɓo daga babansa yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza za ahadukum bayna yadayhi mithla mu'khirati rahli idan ɗayanku ya aji zai wato gaba gare shi fatan kwacin turji na abin hawansa to shikenan fa yusalli ya sallarsa zaka yi sallah kana tafiya da rakumin ka ko doki ka ɗauke sirri ka tattara ka aji a gabanka to ya isa falisalli mai mai wannan sirjin su ne sallah ya sa wannan ya zama sutura a gare shi annabi ya ce wala yubali man marra wara a zalik ba za ka damu da wanda ya wuce ta bayan ka ba duk suturar da kai a sa wannan ta zama sutura ana nan kana sallah to duk wanda ya zo ya wuce ta nan ba ruwan ka da shi bai tura maka sallah ba inda matsalar take ya zo ya ce zai bi ta nan kai kana nan ka sa wannan sutura shi kuma ya ce ya bi ta nan shi ne aka ce ka ya kai iya iyawarka amma ta nan baya zai wuce ba a ruwan karshe a sa fila ɗin nan kana can shi zai bi ta nan ba ruwan karshe dama shi ya sa ka sa ta can kada a ƙetara maka sallah shi ya san kasa ya bi ta baya yana da ya gaya ma wato ainihin wannan sahabi nasa wannan shi ne ƙarshen wannan sai dunuhul musalli mina suturaki kusancin mai sallah da sutura yaya kusancin ya kamata ya zama kusanci sadda yake tsaye da kusanci sadda zai sujuda ya yi kamata ya zama shi ne ce an bilalin radiyallahu an annahu sallallahu alaihi wasallam salla wa bainahu wa bainal jidari nahawun min salatati azrin wa zalika fi halil qiyam wannan zamu ga hadisin cikin sifatu salati nabi amma hadisin bukhari ne hadisin bilal Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam salla yayi salla wa bainahu wa bainal aljidari tsakaninsa da garu da yasa a matsayin sutura nahawun min salatati azru tankwacin zira'i uku ne tsakanin garin da manzo wannan malamai suka ce yayin da yake tsaye kenan in kana tsaye za ka bar kamar mita 78 ne zira'i uku kenan zira'i daga nan da daga ina ne ne zira'i daga nan ko daga wannan gafar ce zuwa nan ƙarshen wannan ya ke ce ma zira'i to zira'i uku shine yake santimita arba'in ko da takwas ko da shida kun gane za ka yi kamata tsakaninka da sitirar da za ka tsadan wanda zai wuce san wannan abin sukirar a gare ka amma in ka sa nesa to ka ba da kofa wani kuma zai iya wucewa an gane kamar yanzu kana can jikin can kasa nan ne siraka kaga ai ka basu ta da yawa kun gane wannan a tsaye kenan shi yasa sai ya ce wa zalika fi halin ya wannan yayin da kake tsaye kenan sai wa an sahalim da sa'adin رضي الله عنه قال كان بين wa رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الفجار ومر fi halis في حال السجود da سهل بن ya kara masa yarda. yace kana baina musalla rasulillah ya kasance tsakanin wurin da annabi ke tsayuwa ke sallah wa bainal jidari da kuma garu mamaru shaki kamar yadda wurin da dan abin da ke ragewa in yi sujuda kamar inda ya akuya za ta wuce kun gane kaga inda wannan sai cewa zalika fi halis sujudi wannan kenan yayin da za sujuda shi kaga in ka su suturarka in ka taho juda to dan an wuri ya rabu zuwa suturar kamar da ya akuya za ka wuce wannan shi ne daidai duk ana nuna maka ne da sutura za ka zama ba za ka sa ta inda in ka zo su jira he ka rika ja da baya ba wannan kai juda. kun gane ba kuma za ka ajiye ta inda da in ka zo jira he ka dangwale ta ba wannan zai zama da tashwishi a tsallar kenan ajiye ta akwai ɗan fitis ɗin da misali ɗan akuya yan mage ta iya wuce misali tsakaninka da sutura kenan rubi addinin musulunci yan uwa sutura wannan sai da aka koya maka yadda zaka aje ta sai da sabon ka haddace da yadda annabi yake aje sa in yana tsaye Ba kuma yadda take zama in yayi sujuda dan Allah addinin mu addinin wasa ne sai dai ka zauna ka ki karatu ka zauna kawai kai addini da ka kaga ana yi za ka yi yanzu a kowane amai magana su ranar gani yake kai da allah duk matsa ne dan me za a ce ko shi ne na sassara akwai wani da wata rana ana tattauna ce shi fa wannan sabo duk wannan karatu sabo ne ku dubi hadisin fa cikin ina yake a cikin bukari idan Allah hadisi na cikin bukari wannan wanda yake mata sabo ne ina tabbatar maka da jahilci da rashin karatu amma muƙabala da aka je da ma Jafar gaban mai sarki wata ba Allah shi kanshi ko akan wasu masail yake suna nan fa cikin littafin ku da suke gida Ku duba cikin ƙurɗubi tafsiri na ƙurɗubi cikin ɗabari duk ba kuna da tafsiran ba ne ta karatun yana nan ciki to yanzu sai ka ji mutum yana musu ana wani ƙasa a sa su tara za ki sala ya da Allah da gudu su mun wannan karatu duk ba mu san shi ba wannan hujja ce karatu na cikin bukhari yana cikin abu dawud yana cikin nasa'i ba su ne karatun ba ne abinda annabi ya gada mana kina wannan hadisan nashi shi yasa ƴan uwa karatu ya zama wajibi a gare mu kuma bai da lokacin gama sai da aka ce Allahu akbar an tafi lahira tsoron ne ake gama karatu kana daɗa yi kana daɗa gane a shi yau ba kai ba karatun addini kenan irin na boko ne za ka ce ka gama ka profesa shi kenan ka jingine da karanta jaridu da karanta rigingimun duniya wai kai ka zama karan kullum cikin karanta rikici karatun addini kana daɗa karanta kana ƙara nasuwa sannan muka karanta a hudu ba cewa fitina malamai kafin ta zo su sun sakin gane fitina ce shi ko jahili sai ta faru tukun sannan yake gane fitina ce ina jin muku gane karatun ba fitina malamai sai abin da zai kuno kai na fitina suna ganewa wannan fitina ce shi ko jahili sai ta faru ya gari tukun ya ci azaba ya sha wahala ya gane a shi azaba ce an kama ni an tsari na shiga zanga-zanga an cakuman sannan ya sa azaba ya gane ashe fitina ci abin da muka zangoni ba ku gane ba har yau ko Allah ya sa mu zama malamai zama cikin masu karatu Ko da mu riƙa gane fitina tun sada ta kunno kai kar mu kai mu ko mu nisance ta eh a sai mun auka ba muna cikin muna shan azabata sannan mu rika gane fitina ce Allah ka tsare mu فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة هل يساك ونت واتو أينهم تكتين يسكي فإذا اتخذت فإذا اتخذ السترة idan mai sallah ya rike sutura ya sanya ta wannan abab sutura ce a gare shi kenan fala ya da a shay'an ya muru alai ya muru bainahu sutura sai ya bar wani abu ya wuce tsakaninsa da sutura da ya eh ka aje abin da ka aje a gabanka ka shine sutura za ka yi sallah kamar wannan ya isa a ce a aje sutura ana nan ba fa karke da wani kuma yanzu ya tsallaka maka Ne dalili za mu ci ne ce an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fa marra shatun bayna yadayhi fasa'aha ila al-iblati hatta alzaqa batnahu bil qibla an karanta wannan hadisin ko hadisin da yazo cikin tsaye na ibn kuzaima ingantaccen hadisi yana cikin sunan salatin nabi hadisi abdullahi dan abbas yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko lallai kana ya kasance yusalli yana yin sallah kamar ratatun bayne dai sai wata akuya ta zo za ta wuce ta gaba gare shi sa da me sa da sutura kenan ba can ba bayan sutura ya ta zo ga shi nan ga sutura kuma ta zo za ta wuce ta gaba gare shi a sa'aha ila kibla maza ya riga ta zuwa ga alƙibla ma'ana ya datse ta tura datsewa nan hatta arzaka ɗana hudu alƙibla har sai da cikin sai zai ya tamfara da cikin alƙibla ya ke nuna alƙibla fitarar da ya sa garin da ke jikin gabansa sai da ya je ya tamfara da cikin garin don ya hana tuciya akuya kun san ba ta da hankali ko da cinkiya da wannan kaga wani in ka ce sannan za ta ƙara gudu ba annabi ya riga ta saboda shi annabi ba ba ne bane annabi gwarzo ne duk inda yake neman gwarzo annabi yana gaba ko da haka he da ya riga ta yana cikin sa'aha asayu shi ne mu zuba da ni da kai a gawa zai tsere mu ne haka zuba tsakanin annabi da ya akuya ana so ta wuce shi kuma yana so ya hana ta waye riga wani annabi ya riga da datsi ba ta yi wuce ba dole ta koma baya amma kai yanzu kana sallah sai ka bari a bi ta gabanka wanda mutane ba su san su ba san laifin wucewar ba kai ma ba ka san laifin wucewar ba to shi yasa dole sai mun karatu dukkanmu idan ni da zan tsallaka maka sallah na sani kaga ba zan tsallaka ba in kai da kake sallah ka san sallah ka sallah laifi ne ba za ka yi babu sutura ba kaga kwasi ya kiyaye kenan ko to haka manzo sallam ya hana ta sai da ya kamfara cikinsa wato ainihin da ana nufin da suturar da ya aje a gabansa don ka akuya ta tsallaka masa sallah wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru bayna yaday wal yadrahu mastata'a fa in aba fa yuqatilhu wa innama huwa shaytanun muslim kenan hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya tashi zai salla ko yana salla wala yada ahadan yamuru bayna yadai sai yadda ya bar wani ya shuɗe gaba gare shi wal yadrahu masala ya tunkuɗe shi iya iyawarsa shi ne ya dara masaɗa iya iyawar shi tunkuɗe shi shi ne malamai suka hadisin wajen halaccin wani aiki a sallah ya halatta za kana sallah wani zai zo ka zo ka tunkuɗe shi wannan tunkuɗewa bai ɓata maka sallah ka ba gyara ce eh me dalili inna afa in aba falyuqatil in yaki to ya yaƙe shi ma'ana ya tunkuɗe shi iya iya da ya sake tunkuɗe shi ya kare shi ne ma'ana ya ƙarfe nan Ba inda ma huwa shaytanun shi wannan da zai tsallaka maka sallar ɗan ne eh, ilan yana tare da shaiɗan yana tunkuɗo shi so yake zo ya bata maka tsalla. wa idza lam tafi sutratan fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbu Walkalbul aswad hadisin wani je wa ya tafi sutura sutratan idan mai sallah bai sanya sutura ba bai riki sutura ba yayin da ya zo zai sallah fa innahu yaqdau salatahu al-himaru to jaki na iya kitta masa sallah ya fata masa wal mar'atu da mace balagaggiya wal kalbul aswadu da bakin kare duk waɗannan suka gitta ta gaban ka kana sallah to su sallar ta ɓaci in ba su ba suka sallaka sallaka ba ta ɓaci ba amma kai da kabari aka tsallaka kai laifi da baka sa sutura ba kai laifi shi ma wanda ya tsallaka ya yi zunubi kai ka bar wajibi ba ka sa sutura ba don sanya ta wajibi ne amma ba a ce tsallaka ta baci ba amma idan kare ya zo ya gitta to ta baci idan mace balagaggiya ta gitta maka ta baci idan jaki ya gitta maka ta baci kun gane bari mu ƙara karatun Ita an abdullahi ne. الصامت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل وإذا لم يكن بين, بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقضى صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ma balul kalbil aswadi min alkalbil ahmari min alkalbil asfari قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان هيك نعم حديث شيما yana nan cikin muslim ko kuma mun karanta shi na jiya hadisin abdullahi bin sami sahabi ne an abi zarrin wanda ya karba daga sahabi shine abi zar Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi Abizar ya ce, manzo sallallahu ya ce. yace idza qama ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya tashi zai salla fa innahu yasturuhu eh yasturuhu me mislu akhirat rahid misalin kirji na abin hawa ya sanya shi ya zama sutura a gare shi idza kana bayna yadai in har yana gaba gare shi ya aje shi ya zama sutura a gare shi kenan kun gane karatun a fa ya lam yakun bayna yadayhi mislu akhirati rahali idan bai aje komai ba gaba gare shi fatankwacin firdi na abin hawa fa innahu huye ɓau salatu, hulhimaru ko jaki yana iya ƙetare masa sallah wal mar'atu a anan malamu suka ce yubdilu kina yana ɓata masa sallah in yi ta gaba sannan wal mar'atu da mace balagaggiya sannan walkalgul aswadu da kuma bukin kare ƙultu waye ce ƙultu abdullahi bin usami ba shi ne yake ruwa ga wurin abdullahi dan masaud yace sai na ce ya abazar ya abazar ma balul kalbil aswad min al kalbil ahmari min al kalbil aswad ah, to ya me bambancin bakin kare da kare ja da kare mai fasafasi me yasa he baki ko ya ce me bambancin? me yasa aka bambanta su sahabi ke tambaye sahabi to shi kuma ya zai yi kenan kala sai ce ya bana a ya dan dan uwana kun gane sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani wannan tambaya da kai man kamar da ka tambaye ni ma na tambaye man kenan karshen tikka kenan ko karshen sanadi kenan ce wannan tambayar da kai man nima na yi mu manzo sosalan irin ta faka da sai ce alƙalgul aswadu shaitan ai shi bakin kare shaitan ja ba shaitan bane kenan ka tsufa tsufa shaitan fari ba ba bane amma baki shaitan to anan ne ake rikici da akalani a toyi mai bambanci to ake tunda annabi ya faɗo na ai magana ta kai annabi ya ce shaitan ne kai da shaitan shi kenan ko ba gane ba an magana ce ta imani kuma za ka shiga tunani da bincike ko ka je ka ta binciken ka muda ne biyar ce shaɗan ne shaɗan shi nan kuma ya ce bakin kare yana kin yi ƙetare sallah tana faki shi ke nan kun fahimta da kyau to kullum muna karatu aka zo irin wannan aka jingina abu ga manzo hadisi ya inganta to ka sallama ana ja za ka yi amfani da hankalinka da tunaninka za ka shiga cikin alamiyun masu amfani da hankali ba za su yadda da kaza ba ba su gane ba ba su to ba za ka gane kuma duk abin da annabi ya faɗi in hankalin ka garze ka shi ɗan bai fata shi ba to za ka gane shi ka fahimta haka annabi ya ce shi ne kawai bakin kare shi ɗan kuma in ya da sallah yana fata maka sallah shi kenan wasu malaman sun ci a akan waɗannan ko kuma ta karatu mu na jiya kan mace ko a da san ta je da muka karanta masu yawa akan tana annabi yana sallar dare in zai sujada ya taba ƙafa ta ta dan janye sane sami wurin sujuda in ya ta tsaye ta miƙe yana sallar dare tana gicciye yana ke take yana sallah ko duk mun karanta jiya har wannan hadisin ta ce yaya za a daidaita su da kare da jaki su suwa su mata ko haka ne bai faɗi a nan can kuma gashi tana yana sallah tana kwance ana nuna maka can daban nan daban na mace kana sallah ta zo ta gicciya ta gaban ka sallar ka ta baci amma can tana kwance za ka iya sa ta ma ta zama sutura a gare ka kuma ka ji hadisin ma wace ce mai muna annabi yana sallah tana gefen shi tana har ma in yayi zuda ko ya zauna tufafin shi na iya tafata kuma tana yin al'ada da ana nuna maka wannan ba komai kenan wancan babin ka daban wannan babin ka daban za ka iya sallar da rama ta kana gaban ka kwance kuma muka ji aisha tana cewa in ta tashi bukata ma ta kan zare ne ta kafa gado ba ta gaban shi take biwa ba ashe ke ta da sallah na nan ba za ta biyo ta gaba ta rama sallah ba sai ta zara kanta ta can wajen kafa gado ta fita zai ta biya bukatar cikin mayafi ba ta gaban shi take bi ba yasa in aka ce ga hadisi ya zo sai ka bai ce ka tafi akai harimul mururi bai da dai musayi haramcin wucewa gaba ga mai yin sallah mai sallah yana sallah kai kuma ka zo zaka bi ta gaban shi shine bayani an abi juhaimin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli maza alaihi da kana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra bayna yadai hadisin abi tuhaimin shi ma jiya mun karanta shi kale yace qala rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu al-maru bayna yadai musalli maza alaihi da mai shudewa ta gaba ga mai Allah ya san abin da ke kan shi na girman zunubi da babban laifi da ya tafka da kana an yankifa arba'ina khairan lahu da ya tsaya tsawon arba'in shi ya fi alheri gare shi min an yamur rabai ne dai da ya zo ya wuce ta gaba gare shi na sallah ya tsaya tsawon arba'in an ya kifa arba'ina sanatan arba'ina yauman eh, arba'ina shaharan annabi bai bayani ba ko yanzu ne za ka ɗauka mafi karanci a'a eh? arba'in da sa'atan awa arba'in Bana nawa ke to to to mu ma dauke za a nan eh? to minti din ma ka ɗauki minti ko arba'in da dakikatan minti arba'in kusan kwaɗe ke ba sattin ba ne to ka tsaya minti arba'in ya gama sallar shi yana tsaye shi fi malheri da ka zo ka wuce to balle a nemi mai bayani ba a dunkule ya faɗi don ka firgita shekara ake nufi watanni ake nufi allah ne masa ni da manzo ka tsaya shi ya fi alkhairi a gare ka ba ni na faɗi ba min an yi mora bai na dai na ya zo ya wuce gaba gare shi a shekun ka zunubin babba mai littafi da ya ce wajibi ne sanya sutura a shekun ga magana babba ce kai kuma ka zo ka wuce ka kaya shi ya fi alheri a gare ka wannan hadisi fa hadisin bukari ne yan uwa hadisin muslim ne imamu tirmizi abu dawuda nasa'i duk sun fitar da hadisin nan da mai wucewa ta gaba ga mai sallah ya san girman zunubin da ke karshe ya tsaya tsawon arba'in shi ya fi alheri gare shi maimakon ya wuce ashe kun ga magana ko kwacce sai mu kiyaye kenan mutum yana sallah ko ka jira ya sallame ko kuma ka kai ne a bita inda ka koma baya ina ba za ka ƙetara mai sallah ba amma ya haka ake ta ƙetara sallah ba wani kamewa ba wani damuwa wannan yana nuna karatu har yau bai isa ba kenan gani ake kamar an yi ilimi ba har yau da sauran ilimin suturatul imami suturatul lilma ma'mumi suturar da liman zai sa a gaban shi ita ce suturan mamu gaba ɗayansu. eh idan lema ana sallah ya sanya sutura to shi kenan tashi ta ishi saura ba kowane sabu su ma ya san sa sutura ba mana sallah nan na zo zan gitta na ga fili duka tun kuɗe ni nan ma sai a ce to nan karatun bai shiga ba sai ka ce ai na ji karatun ƙetare sallah ya ce haya baka ƙarasa ba me aka ce suturan liman suturan mamuci haka hana mutum ya ga fili da zai shiga tsakanin tsohu sai ya rubuce, tsakanin tsohu da tsahu ya je cika wannan wurin ba laifi ba ne kun gani. an imni abbas din nan ne an karbo daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda kale ya ce a kabal turakiban ala atanin wa ana yau ma'izin qadna hasul islam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi minan wa marartu bayna yadayi safi fa nazaltu Fa'ar sautin al'ada na, na da ta'uwa Ina Hadiza Abdullahi ɗan Abba Sallar ƙara a kamar sun rashi man al'ada ne. Na taho a kan wata jaka, jakata, a ga jaka gasa-hababai masu daraja suna hawa. yanzu da za ka ga wani akan zaka he ka ce za ka tare shi ko kare na masu hankali to me laifi annabi ya hau jaka sahabai sun hau jaki sun hau ba na ko ne amma mun sai ka ga wai mutum yana nema ya raina wani abu mai asali mai kishi ko kuma ka ce za ka raina mutum wai saboda yana cikin wani ne na talauci to ka manta da rayuwar sahabai ya suka rayu a jaka ba laifi ba ne abdullahi dan abbas wanda ake kiran shi haburu umma wanda yake shine in dai ilimi ne shine tekunsa a cikin sahabai. amma yake na fuskanto kan wata jaka ina kanta wa ana yawma idan kadina hasu islam a wannan lokacin na kusa kai munzalin balaga alamai masu shari suka ce na ɗan shekara ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar ba shi ne somi-somin balaga ba yara 'yan sakandare 'yan duniya ga can da muke ta fama da su ya gado yana shi nawa nawa ya yi shida shi firamare ya yi shida a sha biyu sai a ya kara nawa sha biyar yana fi fitina da rashin hankali suna nan ya ga gana saboda ya fara sansomin-sansomin balaga ije yake daidai yake da kowa fitina kare wanda ya riga ya balaga ya san ma mai kurce balagan to shi yanzu ya fara kusanta ta ne haka matasa suke yanzu yan yara kanana na su ne fitinannu harkar wayan nan da cakin da komai da fitina yanzu irin su ne da yan sace-sace da rashin ji da waye ya sa ake so a tsana a ta harkar tarbiyya a irin wannan shekarun shekara bakwai shi ne aka ce kai mai kula da sallar in ya kai goma ka da kai ko daga nan kaga ya tafi zuwa firamare ya tafi juniya a sa ido sosai sun fi fitina wannan lokacin jiya yake yanzu daidai yake da mace yana kallon yana wasa fata ya kai sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas an balaga an gama sun yi nan, kafin a tafi university to duk lokaci ne da za a samu yaro ido sosai lokacin da ya kai ya balaga ya mafarki ka kira shi ka nuna mai da ni da kai yanzu dai ɗaya yadda nake da fayil haka kake da shi wurin ubangiji na gama abin da ne saura kuma mustahabi ne abin da zan maka in ka da Allah falila in ka fan ni na gama nawa ya riga balaga ne kuma za ka yi mai sannan a duka zai doku ne in ba kai sa sai murke karin yau Allah ya sauka Allah ya shirya mana da su Ko shi ne na Abdullahi dan Abba zaki ta na kai munzalin na kusa kai munzalin balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin-nasi bi mina a lokacin manzo sallallahu yana yin sallah da mutane a mina kaga aikin hajji kenan ko wa marartu baina yake yusalli sai na zo na shuɗe ta gaban sadu annabi yana gaba yana sallah shine liman a kan faja ka yi kwara sai zai wuce ta gaban sadu fa nazaltu na wuce na je na sauka daga kan jakar kenan sannan fa arsaltul atana tarta na je na sake ta tafi tana kiyo inda jaka ce tana cin abinci ko sannan wa kaltu fi saffi na dawo na zo na shiga tsohon sallah to kaji fa shi akan jaka yake amma yake sabon suna da ilimi ba wanda ya sha ya ce bai daidai ba ya wuce da jakan ya tsakanin sahu ya tafi ya kai tafi ya suna kiyo sannan ya dawo zai shiga tsohon ilimi ke nan yan uwa in aka yi ilimi sai ga kowa komai na tafiya da amma an ba ilimi wallahi za ka ta ganin wauta iri iri falam yunkir zalika alayya ahadun wallahi dan abba ya ce ba wanda ya inta mai mai inta ba gaban annabi an yi abu shi bai ci komai ba to ya zama ne ya zama hujja ya zama shari'a shikenan saboda haka yanzu ana sallah nan ka shigo kaga wasu sun bar sahu ba su daidaita shi ba ba a lokacin kana da daman kai ka taho ka zo ka cika shi ko da ta haka ka shigo ba kai laifi ba balle ta baya ko gaba ba cika shi ba sai laifi ba an gani wana ga an nuna saura binci zargo sunanu salati yanzu za mu shiga sunonin sallah wa sunanu haƙi samani yanzu mun gama wajibabbun sallah guda uku ya sa mana saboda wasu daga cikin wajibabbun sallah da suke cikin sauran mazahibi ya kirkin cikin rukunai yanzu sai mu tafi sunanu salati wa sunanu haƙi samani kauliya wa hiliya sunonin sallah ya ce sunonin sallah kashi biyu ne akwai ƙauliya akwai filiya ƙauliya wacce take ta faɗi da baki filiya kuma ta aikatawa daga fai kaji wani sabon karatu duk ka san su karatun amma an sake tace su ne an ware waɗancan an ware waɗancan za a ƙara maka ilimi duk inda wata sunna ta ƙauli take to ya sake jiro mana su wata sunna ta aiki ne a aikace ya sake waye maka su ya jira maka su kun fahimta yace fa ammal qawliya fa hiya awwalan du'a'ul istiftah addu'ar buɗe sallah kam yota a baya ko wa afdaluhu ma rawahu abu hurairata radiyallahu an qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabara fi salati akatahu layhatan qabla al-qira'ati fa qultu ya rasulallah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka bayna at-takbir wal-qira'ati ma taqul قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد haka wannan lafazin ya zo kuma ka duba cikin bukhari da muslim wasu lafazan da ɗan bambanci na lafazin to addu'a ta buɗe sallah wata za ku ga a wasu mazahifin ma kwata-kwata ba a maganarsa sunna ce ta masu auliya za a yi bayan kabbara me za ka yi ba bari ku ji hadisar sai ce saboda wa afdaluhu kuma wane ne lafazin da fi kone falala sai ce ma rawahu abu huraira lafazin da abu huraira ya rawaito halin ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hajjar kana anan istimrariya ce annabi ya saba haka yake abin ya zama hadisuwar kenan ko ya kasance manzo sallallahu idza kabbara fi sala idan ya kabbara a sallah sakata hunai hakan sai shiru kun wani sai ya dan shiru wani lokaci haka qabla al-qira'ati gabanin karatu wani karatu ake yi fatiha to kazin yi karatun fatiha sai a je shiru fa qultu sai na ce ya rasulullah kaga a me ake yin ta a asirce ba a bayyana ba dan a bayyane ne ai da a bayyane ne sabai da sun kan kuma da sun haddace to Abu Hurairah sai yace sai na ce Rasulullah da abi anta wa ummi kansar babana da babata gare ka ya Rasulullah ara'aita ka bainal takbir wal qira'a ma taqul ya kake gani ba ni labari mana ya Rasulullah shirin nan da kake tsakanin kabbara da kuma karatu Mata ta kulu kike kake tani ni dai na ji kana dan shiru tsakanin kabbara an ci Allahu akbar kafin fara karatun Fatiha a karatun da ake a bayyane nakan ji kai shiru to ba ni labari ne kake faɗi ne ya Rasulullah da Allah ka ta duk abin da zaka tambaya to sun maka tambaya yanzu ne dai ka karanta ka ake shi ne ce ala ya ce a ƙulu ina cewa ne allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ya ubangiji ka nisantar da tsakanina da tsakanin kurakuraina amma ba a ta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma ai abin da nisa allahumma naqqini min khatayaya ya allah ka wanke ni ka harkake ni kama yunaqqal thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake wanke farin tufafi daga datti kasan farin kayan in yawan ku ya yake kas to haka Allahumma silni min khataayaya ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da laifuka na bi salji da kankara wal ma'i da ruwa wal baradi ita ma dai su ce kankara ce ko kuma ka ce sanyi duk wannan nau'i ne na me neman Allah ya kankare maka zunubanka duk zunubin kake magana da kurakurai amma ka zo da alfaz guda uku ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'atha baina al-masjid wal maghrib sannan kuma naqini min khataaya kama yunqa thawbul abd min an-nar sannan kuma ighsilni ma ghsilni kaga can ighsilni naqini sannan kuma ba ba'id bayni dukka kana kokari da kaga ga mu kullun yan uwa damuwan mu ba mu damu da kurakuran mu da zunubi mu sai dai Allah ba ni kaza ba ni kaza wanda idan ka rasu Allah ya yi maka an gafarta maka an wanke ka ba kuma sai me sai aljanna Allah ka samu dace ba nuna man lokaci ina jin kila nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci kuma mu ketare masu ɗanbi ta hanyar waya ko kuma wanda suke ji a rediyo kaga kada wani abu ya kuce masu ba za su ci daɗi ba abinda muka karanta daidai Allah mana tare ya alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana gabaki daya